我从来不爱，我读书不用我们天晚上跟妈妈说：“哎，这个节目完了可以再打电话。” أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفعت مكانها فسواها شيل الرطوبة اللي كان ليها حتى السماء بيها دوبها يا جاي فكل سبحانه وتعالى يبقى هنا مثال لجماعة الإنسان أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت شيل الرطوبة دي دوبي دوبها لراكمي بقى يا حبيبتي الراكمي يجي da irin abubuwan الله سبحانه وتعالى wa ta'ala ya yi marakumi daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi shine rakumi yana iya wata kai bai sha ba kai ko idan kai wannan ba za ka rayu ba sannan yana iya abin da ake cewa hoto idan ya sha yakan ajiye dan wani ajiya a cikin cikinsa domin akwai tankin da yake da shi na ajiya da zahuwa zai sha ruwan in ya sha sai ya yi hoto ya fito da shi sannan ya sake kai da shi wannan tabi'a da Allah subhanahu wata'ala kaga duk da girmansa duk da irin halittarsa bai kai girman sama da kasa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd in kuma wasu ayoyi kasance mai haske yanzu cikin يسابق naha bai yiwuwa ga wata ya tsere ma rana sannan kuma bai yiwuwa ga rana ta cimma wata kullum fi malakin yasbahu kowanne yana tafiya ne a danke a tsare inda Allah subhanahu wata'ala ya yi shi misali ka kalli kamar tayar mota batu ne Allah subhanahu wata'ala ba shi hikima ya yi mota da tsaye guda biyu a gaba biyu a baya ba za ka taɓa in matayoyin baya sun cimma na gaba ba sannan ba za ka iya imma tayoyin da wasu goma baya ba kowace taya tana tafiya ne a kare yadda shi allah ya bashi hikimar ya ainihin kera wannan mota to haka rana da wata rana bai yi wa ce ta kin wata wata bai yi wa kuma ce cin rana kowanne yana tafiya ne cikin inda allah su wa da ya shi in ka koma cikin suratul rahman akwai aya ba kuma kira A rahman allama al-qur'an خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان da rana da wata an halitta ne domin ku yi kidaya wata da shi ake iya gane satuttuka wata da shi ake iya gane makonni wata da shi ake iya gane shekaru da shi ake iya gane wata kaza yanzu misali ba yau muna talatin da wata sha'aba idan da watan baya juyawa ba za mu iya kidayar satuttuka da watanni da shekaru ba da wadanni yanzu kai kake iya gane shekarun ka kaza sannan da wadanni kake iya gane yau sa'ukan ka kaza da wadanni kake iya gane wani yau Allah ya masa rasuwa da sabbin kaza idan da ba wata ba za a gane ba muna fahimta wal qamara qaddarnahu manazil Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wata gida gida nan kuma ce wa mu manazil ya kaddara shi wato ya sanya shi gida gida لتعرفوا عدد da والحساب domin kusan kidayen shekaru da kuma ainihin kwanuka saboda inda ba wata ba za ku san ba an yi haka ne domin kusan kidayen shekaru sannan kusan lissafi ma ku Allahu ka illa bil haqq Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci wannan ba face da gaskiya Allah ya halicci wannan ne da gaskiya ya halitta kuma don gaskiya kuma bai halicci wannan don Allah ba shi yasa yake cewa wa ma khalaqna samaaa wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladina kafaru min an-nar wa ma khalaqna samaa'ati wal arda wa ma bainahuma batila Allah bai halicci abin da ke samai da kada don banda ba bai halicci su don wargi ba bai halicci su domin a ke a hore a lalace ba shi yasa waɗanda suka yi imani har kullum abin da suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا الله فتحلت شوانا حلتا جنفا نابا الكيا تنفت موت الله كفر المضاوة كيف كان أدف بارشك نوم سابا بارشك نوم النابا أيحسب الإنسان أن يترك سلا ألم يكن مفرطة من مديه يمنى ثم كان عدقة فخلق فصوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى دق عند كبير الله سبحانه وتعالى bai halarce shi daukanna ba bai halarce shi ba shi yasa an ka koma can wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn fa marhamna ayatan al-layli wa ja'alna ayatan an-nahari mubsira litabtahu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada wa wa komai daga gani Allah subhanahu ya tsara shi kamar yadda ya kamata ya yi bayanin shi filla filla a don haka duk waɗannan abubuwa da ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi ne ba dan banna ba ba dan wasa ba su kansu waɗannan halittu suna yi ma Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu sama da kake gani tana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala kasan nan da kake gani tana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala duwatsu da ka gani suna da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da ke doron duniya wanda kake tunanin wai ya zo da fada to idan waɗannan halittu a tunanin ka kai ɗan adam ba su da hankali misali ba su san abin da ya dace ba kai ana ka tunani saboda dutse a wurinka za a ce maka non living abu ne wanda yake ba da rayuwa in ka kalli abubuwa da dama za a ce ba su amma waɗanda abubuwa suna yi wa Allah tasbihi suna tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ɗauki misalin mutum لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لأنهم يتفكرون وأن القرآن da duwatsu aka saukan ma da shi saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da sun nike su zame gari amma ga ɗan adam yana karantawa wani ma saboda zuciyar ta ke kashe game da qur'ani ya siffanta ta thumma qasat qulubukum min ba'd dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun duk duk ya qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amma dan zuciyarsa ta kekace saboda tsananin kekata za ka ga akwai daga cikin musulmai wanda yana kirarin musulunci yana jingina kansa ga islama amma ya kan hau qur'ani bayan ya yi tsari ke yi alula da tsari ya hau qur'ani ya tsaya wai yana na fila raka a guda biyu wai suna wannan sallah suna ta salula wai duk mutumin da yawan nan kamar yan sauka allah subhanahu wa ta'ala ya ashi ayi shi wa da sannan ga yadda muke samun labari saboda ke kafa zuciya akwai wanda za ka samu shi a kan ƙur'anin ma yake ba haya wani kuma ƙur'anai ne ya binne a cikin bayansa ba fadan komai ba sai na neman duniya to amma waɗannan halittu da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a fahimtum annaba khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un wai shi kuna tsammanin an halicce ku ne kawai don wasa kuna kuma tsammanin ba za ku koma ga Allah ba fa ta'ala Allahu al-malikul haq Allah mai girma mai mulki ya ɗaukaka لا اله الا هو رب الكريم باب الفوت والرب يا سيشي شيني هو الركن ان ارش من جرما شيني جرما ان ارش من جرما من جرما اشهد ان لا اله الا الله سبحانه وتعالى وهو بلاص من عينه وسوا idan ka kuma ba cikin ba gurin ba da magayarci Allah ya ce ma tarak Allah mu zalika illa bil haq Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci wannan ba face sai don gaskiya وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ya halicci wannan ne don gaskiya gaskiyar da kuma shi ne musulunci shi ne adalci yufassiru ayat Allah yana bayanin ayoyi ne qaumin ya'lamun ga mutanen da yake sun san girman Allah subhanahu wa ta'ala idan ka koma wurin malaman larabci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ana huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura to da ba Qur'ani bane sai ce wa qaddarahu ma manazil saboda ana magana ne wa to akan rana da wata ana fahimta to sai malamin ce wannan alarabci ya halatta wato ana iya yin waɗannan abubuwa da dama a cikin larabci misali kamar Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya yana cewa والله ورسوله أحق أن يخطوه إن كانوا مؤمنين كذلك الله يا رسول الله بيجي أن يخطوه بابا أنا بعدا ما لقيت إيه هنا yana da yawa a cikin larabci ka kawo abubuwa guda biyu amma sai ka ware da miri daya wasu ka ce a'a iktifa'an bi aqdima wato an gamsu ne da ɗaya akan ɗaya. da aka ambato su su biyu sai aka gamsu da ba da bayani akan ɗaya aka bar ɗaya wasu kuma suka ce a'a an da zamiru irin alƙalin mako wato zamirin wakilin suna ya koma zuwa ga nafsa da shi kaga ashamsu ta gaba da Wannan ita ja'ala sau da diya'a sai ce wa kamara nura don sai ce wa madara kamara qamara kamar haka Allah subhanahu wa ta'ala shi wato sai ya ainihin sanya uh, wato ainihin uh, mai suna wata gida gida gida wato magana sai ta koma kan wata wannan duka a larabci wato abu ne wanda yake an san sa malamai suna bayanin sa na inna bi ikhtilafil wato haske صبر kuma duhu saboda idan da Allah subhanahu wata'ala ya so yana قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه إن أنت الله سبحانه وتعالى يا yana iya bai da duniya gaba ɗaya ba su ba mu gari a cikin ta sai a wayi gari kawai za mu kwanta ne da rana za kuma mu kwanta ne da ainihin da abin nan za mu tashi da rana za mu kwanta da rana amma Allah subhanahu wa ta'ala yace alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa baraknakum azwaja wa ja'alna lakum subata wa ja'alna al-layla libasa an sanya muku dare ya kasance sutura duk abin da mutum ya je ya dawo da daddare zai nemi abincinsa domin ya tsaya da domin ya huta amma kuma da rana zai fita fafutuka domin ya je ya nemo abin da zai sanya a cikin bakin da masallaci a shekarun kun ga da rana da wata da kuma ainihin dare da yini suna da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa in ka koma wasu ayoyi a can inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahar إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله zuwa ƙarshen ayoyi Allah ya yi bayanin girman waɗannan abubuwa in ka dawo in na fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin da ulil salba akwai ayoya amma ga ma'abuta hankula in ka ganga rashin ƙasa cikin hawami wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin irin ayoyi makamantan haka hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim inna fis samawati wal ardi لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يخط من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون إذا بأي دواء ga halittar sammai da ƙasa ba ba a gane ainihin girman halittar rana da wata ba to wace aya ce baya ga waɗannan da ayoyin da Allah ya nuna da za su maki yanzu misali gaga akwai abin da Qur'ani ke kira shi al ko kuma al-kas rana ko kuma kisbewar wata wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala amma kamar a turawa da yake suka san wannan ba mu an ce da mu idan irin wannan ya faru mu zo mu yi maza maza mu cikin masallaci mu zo mu yi sallah da irin wannan sallah ma ta saba da sauran salloli da ake saboda girman aya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna amma su aure su akan zauna a yi shewa a yi raha domin ana ganin wani abu ne na ban mamaki to waɗannan duka suna daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya ce inna fi khilafil layli wan nahar lallai a cikin saba wan dare da yini wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin sammai da kasa la ayatin liqaumin yattaqun akwai wasu ayoyi ga mutanen da suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan ka koma Allah yana ce inna Allah khaliqul habbi wan nawa gaba kada yace khaliqul asbahi wa ja'ala al-layla sakana والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز ya halicci rana da دوتا domin ku iya sanin lissafi domin ku yi kidaya wannan ba kowa yake da wannan ba face masa ne sannan kuma waye shi ne Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da waɗannan abubuwa wato ba kowa yake iya gane girman waɗannan halittu ba qul yanzuru ma za fi samawati wal ardh وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون كثير من الحديث كثير من الحديث كما ذكر معنا أما لي آيوين سمد آيوين كذا فأتاسك ولا تدى متى نبدأ بسك إيمان فا دعاك تير مسلمي دون أن يكون هو علم أن أفلن ينظروا إلى ما بين أيديهم وما القوم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقف عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب idan da Allah subhanahu wata'ala ya so kasan nan gaba ɗaya sai umarce da zai zai kowa sai ma. ba ka taba ganin da ake girgirar ƙasa ba ina aka girgiza kasa ba ta da kasa suke ba kasa ta kan fashe ta kan mota ta nitse gidan sama ya zurma mutane su faɗa duk wata halitta wacce ke sararin sama sauran kasa za ta barwa ta fada cikin wannan rami idan da Allah subhanahu wata'ala ya so gaba ɗaya shi kenan idan zai rike mu ba wani abu wani tashi hankali a wurin zai umarci rana kawai zai umarci ainihin kasar ta dara kowa sai ya gudunma shi kenan kawai ta kenan amma bai haka ba sannan idan da ya so subhanahu wa ta'ala yana iya umurtan sama ta rufa wa mutane gaba daya shi nan sai a rike mu in ya sha yuhibbukum wa ya'ti bi khalqin kare. wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz shi nan an riga an gaba da mu dauki dan kankane misali ma ka duba gidan sama dan adam zai zo gina gidan sama sannan ya shiga ya dinda kwanciya ko ko ya rayu wani ya rayu sama tsawon shekara arba'in a cikinsa wani san kawai da shekara hamsin wani sittin a wannan gida sai ka duba ka ga akwai inda za ka yi an ce maka gini ya yi kwalafin ya faɗi ya nika mutane ya karkashe mutane kai nashi gidan saman da kai da izinin waye ke zaune a inda yake zaune to akwai ayoyi da dama idan da Allah subhanahu wa ta'ala ya so sai ya umurce shi kawai inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd da wani ne wanda koma bayan Allah yake rike sama da ƙasa da al'amura sun dame da sama ta burma ƙasa ta burma sannan kuma ta sama ta amma ba haka ba sannan ka ɗauki misali na hankali wanda kullum ina ba da misalinsa kai ne za ka zo ka gida kai kaɗai da ya kai sai ɗan matarka Allah ya ruwa ce maka gida ka zauna ana nan ana nan sai a samu karuwa sai ku zame ku uku ana nan ana nan a samu karuwa ku zame ku biyu ana nan ana nan a ta karuwa sai a waye gari ku zama ku goma a cikin wannan gida akan wannan mahalli akan wannan ƙasa. ba ku canza ba sannan ko ba ku bar wurin ba kasar kuma ba ta taɓa cewa na gari ba yau kun yi yawa sannan kuma yau ku bai sa da burma ba da izinin ta ke zaune idan da ya so sai ku mutu ka burma waɗannan ayoyi ne wanda zai mutane ba mu hankal shi sa a antum ashaddu khalqan abin sama bana wai shi ku ne kuka fi tsauri da wahalar halitta ko ko halitta sama yanzu ka duba wannan ɗaya muna zaune ne a cikin masallaci masallacin nan kuma bene ne amma benen bai zaune ba sai da aka yi masa tura ko wasu abubuwa da ake ce da su fila saboda sama ya zauna idan ko ba haka ba zai zauna ba idan ma irin gini da aka ci gaba wanda ba a yi masa fila misali babu yadda za a yi saman ta zauna idan ba ta samu karfi ta gefe da gefe ba ba zai zauna ba to ka duba ka ita saman da ka ganta tun tashin ka a yau da kake a nan ina ne daga an mata fila ko ina ne daga ta samu karfin da ta zauna وإن كنت الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ألا شيء يتوقف السمع والذي يبعث الأسماء كله في غريبة لا غريبة idan da ya su duk waɗannan abubuwa da abu ne mai girma a wurin su ba ne mai girma a wurin sa duk gaba ɗaya cikin mutane amma nan Allah ba bai sa mutum ya yi fito da da Allah ba a cikin ni'imar Allah a cikin ƙasar Allah a kan sallah cikin inuwar Allah subhanahu wa ta'ala dan adam ke zuwa ya zai kashe wani dan adam ya zai riwayi wani dan adam ya zai zina da wata dan adam duk abubuwa da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ya ya kowa wani da kana na innal ladina la yarjuna liqa iya ɗaukar raja bi ma'ana kafa ya ji tsoro sannan yana iya ɗaukar raja bi ma'ana ahabba ya so duk wanda aka fassara da shi ma'ana ya tsaye in na ladina la yarjuna liqa'ana lallai waɗannan da ba su kwaɗayin haɗuwa da mu a fassara ta farko kenan ko kuma a'a in innal ladina la yarjuna liqa'ana lallai waɗannan da ba su tsoron haɗuwa da mu ورضوا بالحياة الدنيا سكي يدى درائيو الدنيا واطمأنوا بها سننسك نقول درائيو الدنيا والذين هم عن آياتنا وابنوا ونسند المسوك ولا أبند إن شاء آيو يمو لو كان النوني ما صرف كان أولئك أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى أولئك وأنه ma'awarmu makomar su ita ce wuta bima kanu yaksibun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa wato mutane kamar yadda Sheikh Salih Uthaymeen ke cewa wata rahmatullahi alayhi yana daga cikin nau'i na shirka tsananin son duniya tsananin son duniya yana ɗaya daga cikin nau'i na shirka shine za ku zuba da halin da al'umma suke ciki a yau sai wanda Allah subhanahu ta ta'ala ya kai yana jin wata kisa ta ban mamaki a cikin rediyo mutum ne da yar uwarsa yar uwar sa ta taba aure amma su rabu da miji don haka tana da gida sai zama da ta kaɗai ce Allah subhanahu wa ta'ala bai taba azurta ta da samun karuwa ba amma tana da 'yar uwa akwai wanda ya fi kusa da ita shi kuma wanda ya fi kusa da ita din tun da ya ga ta ita ce yayarsu babba ta manyanta tun da ba ta da kowa sai ya yi tunanin bari ya yi yadda zai yi ya kashe ta domin ya samu ya gaji wannan gida kaga abin da aya take magana kenan innal ladina la da liqa'ana lalle waɗannan da ba su tsoron haɗuwa da mu wa rabu bil hayati dunya suka yarda da rayuwar duniya wasu kuma annubi suka nasu da ita su sun gamsu da ita har ka yi mutum ana mashi abin da kirari yana ana cewa ai da wani ai shi ma zai faɗa ba wani kirari ba ya ce wallahi shi ne ya ji kunya a duniya gara da alaya to ni ban sani ba ya san irin dambarwar da za a lahira ya san irin cikin da za a yi har da zai bai wa kansa wannan abincin ya ce wai gara ya ji kunya a lahira wannan mutum sai ya zo sai ya nemi wani agent aka ne aka canza takardar gidan wannan mata bayan an canza sai ya ya nemi agajin wasu mutane sai suka zo aka yanka wannan rawo aka yanka wannan mata rawo da aka yanka ta yanka rawo sai ya haƙa rami a cikin wannan gida naka sai ya binne ta to ka san ka ji tsoron ka ji tsoron al'amarin da babu gaskiya a cikin duk abin da babu gaskiya a cikin bai cika kadari ba shi da kansa sai ya kuma ya samu ɗaya daga cikin yan uwa ya ce wai wacce ta ce da shi za ta yi tafiya za ta je wurin garin tsohon mijinta bayan tun da suka rabu sama da shekara goma ko da maciji bai taɓa su ba don haka ta tafi amma kafin ta tafi ga wasiya ga takarda ta bari akan cewa wannan gida nan ta bayani kaga har ma ga takardu an yi to kaga duk mai hankali in ka gaya masa wannan al'amari ne wanda yake akwai alamar tambaya Yan wannan ba kai kaɗai ba ne kuna da yawa ina da tunanin ko da ma saboda halin rayuwa kuma halin jayayya da kuma halin mantuwa me nisa ba za ta tara ku da cin na ba wa wannan gida na in ma na kwanta dama shi ne kirgiya ba ai ban ya kai kamata a yi to kawai zai zo zaka ta ce wai ta ba ko sai ta ci ta da shi wannan dan uwan shi kuma sai ji wannan magana wato a gaya wani ba shi ba domin mai hankali wanda ya san abin da yake yi ba za a gaya masa wannan magana ya ba shiru shiru sai ya gaba 'yan sanda rahoton cewa bai ga 'yan uwarsa ba amma wannan wansa ya zo maka labarin cewa ta tafi garin tsohon mijinta amma kafin ta tafi ga takarda ta bari sai a kan ta ba shi gida yadda za su ce a gaisu shi aka gaisu suka fara bincike kuma suka yi bincike ta dabara, sannan suka yi bincike kuma ta ƙarni da aka fara bincike sai ya tabbata cewa shi ya kashe ta aka je aka haƙo inda ya binne ta sannan aka samo ejen Ka taɓa baki ya canza takardun wannan gida to ni ina faɗa kuma zan nanata ba komai ya sa talaka ke wahala ba face barin Allah subhanahu wa ta'ala duk halin da za ka tsinci kanka ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala zai magance maka amma mukan zauna mu zagi waɗanda ba cancanta mu zaga ba mukan zauna mu la'anci wanda kila bai cancanta mu la'ance shi ba amma gaba ɗaya sai ga, la'anar ko ki saka dawo ne da fada kan ka kai da kai idan ka koma ka duba a yau kaga wane ne za a haɗa baki da shi a farko mutum a yanka za ka samu kada ka yi wane ne in ya samu dama zai murkushe ɗan uwansa za ka samu talaka ne wane ne wanda zai sanya wa kansa ainihin ganye ya ci shi kaya ne na saidawa za ka samu talaka ne da kan kunan na ba ku labari mutumin da aka tsaye zai farko wani almajiri mai kuɗi yana abu da ya umarce shi ce ga Allah idan mutum shi kana gani nawa zai baka dubu daya ya samu yaron almajiri aka rage idanun da lafa to duk wani abu da za a yi wanda rashin gaskiya ne wanda ba alheri ba ne za ka samu da talaka ake kuma shi talaka na sai kowa yana kokawa ya ce ai ba haka bane kaza da kaza in ka duba kaza wane ne ke zuwa ya koya kayan haƙi ya 'yan ma ƴan uwansa talaka yanzu misali kaga yanayi ya zo ana dabda in Allah ya tabbata mu nasara za shi hanya saboda duk mutumin da ya rubuta duniya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ra'aci ne wannan mutum ya ce ta'ita abdu dirham ita abdul dina sir da bawan ne sir da bawan dinari yayi asara ya kafa ya lalace a cikin ba ka da magana sai dai kuɗi ina aka fito kuɗi me ake ciki kuɗi ina za a kuɗi kai magana da kawai kenan wannan ba daidai ba ne shi sa duk mutumin da Allah ya taimake shi da abin da ya bashi ya zanto a hannunsa yake ba a zuciya ba wanda ya samu ya samu mai wahala saboda idan abin da ka mallaka a zuciyarka take to ba za ka koshi ba kullum kuma kana cikin wahala shi yasa Abu Bakar radiyallahu anhu yana da daga cikin abin da yake neman ganin Allah da shi subhanahu wa ta'ala yana cewa amma kada ta zanto ta fi addinin kai zanto ta fi mahalicin ka saboda wani abu wanda ake ko dai da mutu gaban magada kuma ko ka mutu ko ba gaban mutu ba sai an ware ka kunna kunna sai ka yi bayani da ka samu dukiyar nan sannan kuma bai kai wata da wani dukiya don haka sai mu kiyaye malamai suka ce a bajaru a larabci kamar da ne bayani ana fassara shi da kalmomi guda biyu ko dai da ana kawo tsoro ma lakum la da lillahi wa ba. menene yasa ba ku jin tsoron Allah gaskiyar jin sa wani mai hikima yana cewa idza la sa'atun nahnu lam yarju laqaha wa khalaqaha fi baiti nubin awamin mahallu istidlal wa tushir lam yarju laqaha bi ma'ana la yaqahu laqaha a wani ya ne na wani yi kuma wato ainihin arrajau shine al-tamau kwadayi suna cewa ayatu wal marwana sam'i wa ta'ati wa mahallu shahid shine ayarju banu marwan wato ma'ana ayatma'u suna fadayi idan a rajar a ana iya bai abinan ba su tunani a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wa shar'iyya sannan kuma ba su bin umarnin Allah ba za ya tafi nuna ba su bin umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura su a kai fa inna ma'awahum yawma ma'alihun na ma wato kuma waɗannan mutane a ran da za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ita ce wuta muna fata Allah ya mana kai don haka duniya sannan kuma ba ta da dindindin yau idan ta aure ka tana iya sakin ka gobe sannan ta kama wani gobe in ta aure wancan tana iya sakin sa sannan ta kama wani ba ta lura da na mutum nawa ka sani a jiya suna iya taimakawa yau sai an taimake su idan da duniya tana da aboki ko kokawa na dindindin babu yadda za a yi a ce mutum ya kuɗi kuma ya koma ya iya babu yadda za a ce mutum yana da mulki kuma ya koma ainihin talaka ba zai yiwu ba amma saboda ba ta da kawa ba ta da aboki na dindindin yau ana iya yi da kai gobe ya zanto wani kalli ba kai ba sannan kana iya kaiwa inda ka kai sai ka zo ka juya maka baya a wulaƙanta ka a ci zarafinka a muskula ba sai ka koma kamar ba a san ka ba duka irin waɗannan abubuwa in ka duba za ka gani ya faru a wannan kasa idan muna lura akwai wani babba daga kenan yaran da suka ɗauki makararsa a ba su yadda za a su shiga ba da sabon da kuma ba zai yi kuma saboda fadawa ba za su wasu ba za su daka su daka irin da wato mai firmi amma sai ga shi wato yara ne waɗanda ke da ɗan riguna ba ma ainihin jamfa ko shakwara da wani ba a ɗan riguna haka da jins aka ɗaɗɗako makarar za a jira a kawai. Kaga duniya har da ke za ka sai mu kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala rabbuhum bi imanihim mahalicin su subhanahu wa ta'ala zai shiryar da su da imanin su tajri min tahtihim al-anhar koramu suna gudana a karkashin su fi jannatin a cikin aljannona gidan ni'ima malaman sun yi bayani akan abin da ake nufi da yaƙinin rabbuhum bi imanihim menene ake nufi da Allah mahalicci subhanahu wa ta'ala zai shiryar da su da imanin su abubuwa ya ce ya yi mawafa hobi imanin kiran janna mahalicin su wata ala zai shirya da su da imani su zuwa gidan aljanna in ka koma wata aya akwai ayar da sai bayani ya kama haka yau matsalar mutumini da wani mutumina ya tsa mawafa bai na aiki ko bai imanin ya kuru da mabbala a cikin da na zuwa na wakil da na allah ta cika sa mana hakkenmu sannan kuma ka gafarta mana don haka sai Allah zai shiryar da su ga imanin su zuwa gidan aljanna imamu akuya rahimahullah ya ce abin da ake nufi yuqibuhum wa yujazihim Allah zai sakan ya masu sannan kuma zai rubanya ayyuka su imamu mujahid ya ce yaqimu rabbuhum bin nuri ala sirati ila janna Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da waɗanda suka yi imani da imanin su da wani haske akan sirati zuwa aljanna domin kowanne daga cikin musu ya hau sirati wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hukman maqdiya da yace abin da na fahimta a يجعل عملهم هاديا لهم Allah zai sanya aikin su ya zanto shi ne mai musu jagora zuwa aljanna to duka waɗannan maganganu na malamai idan ka koma da za ka samu a guda ɗaya ne don mutumin da ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi don Allah ya dogara da Allah subhanahu wa ta'ala ga sura ta kyakkyawa ga jikinka mai kyau ga daɗin ɗanɗano suna ji daga gare ka sai ce ba mun Allah ka san da bai ban san ka ba ban taɓa gani mai kawa da kai ba sai ya ce ni ne ayyukan ka, waɗanda ka kasance kana gabatarwa na alkhairi a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya maishe ni a surar domin in zo in taya ka hira in ɗauke maka kewa in taya ka kwanciyar kabari amma idan ce da aikata miyagun ayyuka ne Allah ya mana kai zai ga mutum baki da baka ɗan kaya mummuna bai san shi ba bai taɓa ganinsa ba sai ya nemi tsari da shi ya ce kai mala Allah ya mutu tsari da kai wai a kai tonka ko da ya tabbata gare ka wane da kai da kai na ta ne ya su ah, kake guda ba ka san ni bane ce ban san ka ba kada Allah ya hada ni da kai shi to ai da kai za mu gauna ma da mutu samawa ko har a tashi a kiyama mu da tare da kai ga mun da kyawawan ayyukan ka ka manta irin ayyuka kaza da kaza da kaza da ka aikata to ni ne nan Allah ya maishe ni dan adam in zo in taya ka bakin ciki in taya ka mummunan hira in taya ka zama cikin azaba har kuma kafin Allah subhanahu wa ta'ala ta sharkiya don haka yana da kyau kwarai ya waje ga dan adam duk abin da za ka aikata ka duba ka ga me kake aikatawa domin kai da kake mantuwa Allah subhanahu wa ta'ala bai manta abin da ka aiwata wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya manta abin da ka gabata Allah yana cewa idan ɗan aljanna suka shiga aljanna da'awahum fiha addu'o'in su a cikin gidan aljanna shine subhanaka Allahum Allah kai ya tabbata gare ka wa tahiyyatuhum gaishe-gaishen su a cikin gidan aljanna fiha a cikin ta salam shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan kuma ita ce gaisuwar da mala'iku za su dinga musu wal mala'ikatu na alaihim min kulli ba? salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma aqwa ita ce gaisuwar mutanen aljanna sannan ita ce gaisuwar da Allah subhanahu wa ta'ala da dinga wayar aljanna taqiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwan kenan su ma gaishe gaishe da za dinga yi kenan tsakanin su wa taqiyyatuhum fiha salam gaishe gaishensu su a cikin gidan aljanna shine aminci ya tabbata gare ku wa akhiru da'awahum sannan karshen addu'an su a cikin gidan aljanna an alhamdulillahi rabbil alamin wato godiya ta tabbata ga Allah mahalicin ababai malamai magabata sun saba akan abin da ake nufi da da'awahum fiha sannan da abin da ake nufi da akhir da awam ya tabbata bi sanadin da'if da wani sanadin da yake bai inganta ba an ce idan dan aljanna yana cikin gidan aljanna sai yayi sha'awa wani abu wa fiha ma tastashihi anfus wa taladdu a'yun idan kai kwadayin wani abu kana so ka ci sai mutum ya ce subhanaka allahumma amma wannan hadisi bai inganta ba sai dai an samu daga Sufyan al-Thawri rahimahullahi alayhi yana cewa idan aradu shay'a idan ɗan aljanna suka yi nufin wani abu wato suna son wani abu sukan ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kaga an kana so an dole ka tashi ka ba ka dole ka tashi ka ne ba amma aljanna idan kana kwance ma za ka ɗauki abin da duk abin da kai tunani Allah zai kawo maka shi wajen aljanna kai ni da wanda ke cikin aljanna na kusa zai ɗauki abin da yake so da kayi tunanin mai kake nema Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo maka wannan sannan kuma ga mata waɗanda yake yura zahiruha min batiniha idan ka zauna a idon ka kana kallon fuskar ka a cikin fuskar ka to ka ga kuma suka wa da ya tsara su aka ya kamata ya rage wace Allah subhanahu wa ta'ala kamar da wani mai hikima ke ce sarai qurbawani rafahunna wa rafnahu la tushabba hatta shay rasulul dawa'i abubuwa ne gaba ɗaya a dukkule ma la ainihin ma'ad ido bai taba gani ba wala uzun sami'at kunne bai taba ji ba wala kafar ala qalbi bashar sannan tunani bai taba girma tunani dan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya da abubuwa da dawa malamai suka ce wato ainihin eh, abinda ake nufi da wannan isar ga duk mutumin da bakin ciki ya dame shi ya yawaita karanta wannan addu'a don haka sai malamai suka ce da abin da ya shafi subhanallah da abin ma musulmin ya yad'u biha babu wani mutum musulmi wanda zai roƙi Allah da irin wannan addu'a illa tajaba Allah lahu du'a fa ji Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'a wata addu'a shine fitar subhanallahi al-azim ko subhanallahi wa bihamdi duk wanda ka faɗa yayi a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kalmomin da suka fi soyuwa bayan karatun qur'ani wurin Allah sune guda hudu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar annabi ce la yadurruka bi ayyatihinna kada ko ma da wacce ce ka fara daga cikin guda hudun ka yi daidai ba zai cutar da kai ba ko dai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko kuma ka ce allahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah wa subhanallah duk wanda ka gabatar ka jinkir ka ya yi daidai a kan cikin ka ya yi daidai sallallahu alaihi wasallam don haka shi sa yan aljanna suke cewa wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin ibnu uyayna ya rawi rahimahullah da sanadin da'if yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idza shagala abdi sana'uhu an mas'alati idan ya zamana cewa bawa na ya shagaltu da yabona wato fiye da rokana ma'ana bawa ya shagaltu da yabon Allah fiye da roko ya ce Allah ba ni kaza to Allah ya ce zan bashi abinda na wato fiye da abinda na baiwa wadanda suka tambaye ana fahimta wato mai baka ce Allah ba ni kai saboda rashin lokaci ma kawai kai ka tambayi abin da ya dame ka ba ka tsaya ne kana tsaye ba Allah kana ta girma ma shi Allah ce duk wanda ya wannan duk da dai akwai maganganu a cikin a hadisi amma waɗannan kalmomi suna da kyau ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin abin da ana an malik ya rawaito Allahu an inna Allah la yarda 'anil aq Allah yana yarje wa bawa an yi akulan akla idan ya ci abin da ya ci ko ya fada hu alaiha ya ce da au ya shaba ba ko ya sha abin sha ko ya fada hu alaiha sai ya gode wa Allah kan wannan abin da sha ki sa ka da su ma ya aljanna wa ashiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin ya tabbata har wa yau a cikin muslim rahmatullahi alaihi hadisin da Jabir ibn Abdullah ya rawaito radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ko ya ce inna ahlal janna lallai ma'abuta aljanna yulhamuna at-tasbih wa tahmid Allah ya kan yi musu ilhamin subhanallah da faɗin alhamdulillah kama yulhamuna nafas kama yadda ake musu ilhamin nafas wato yadda ake yi musu a sanar da su a karantar da su yadda za a yi numfashi to haka faɗin subhanallah ki Allah da gode masa Allah subhanahu wa ta'ala shine zai karantar da su wadannan kabari ba sai an wahala ba ba sai an yi da an yi hakiron nema ba Allah zai jefa maka sai kai ka karatu ta hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala zai karanta da kai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin a aljanna ya kuma ba mu ikon gyara ayyukan lokaci ya kare kuma da aka mu shara amma a gobe insha Allah kai tambaya da ba malam yana cewa assalamu alaikum Allah ya fara wa malam Allah ya kare mana malam daga shafin makiya ne tambaya ta ita ce shin wanda ba da akwai annabi Daniel idan akwai me ya sa musulmai ba su sa ma su sunan shi ko saboda arna suna sa masu shi ya sa musulmai ba su sa wa? in ya tabbata akwai me yasa ba a sawa ko haramun ne in kuma ya haramta ya kamata musulmai su dinga sawa Allah ya ya tsara ya kai mana gida lafiya to wato akwai istilahat sunaye ga kowace kabila ko kuma ga kowace al'umma annabi daniya shine annabi dawud ana fahimta amma su a yaransu na isra'ila su suna cewa ne daniel sannan kuma a wurin larabawa su suna cewa dawo ana fahimta mu kuma an kumurce mu ne da mai koyi da waye da mai koyi da larabawa saboda shi wanda aka aiko jagoran ciwa ne ba da su sarda ba za ka ce wa ɗan ka daniel ba misali gaban yohana yohana shi wane ya yahya Ta ba za ka ce yohana ko da yare ne na banu isra'ila su ba su cewa yahya sai da su ce yohana misali kaman kaman in ka shiga cikin maguzawa ai maguzawa ka su ne abin hausawa amma za ka ji wani kamar wani da ya zo ba ranar sunan shi gungu. gungun sunan shi ba ranar musulunta na ce mai sunan ka yi sunan shi gungun to ya haka yace shi ne musulunci ya bai sha'awa hasali mai daga mai da kan mutum mutum sa shi wanda yake bauta to kai yanzu da hankalin ka ka ce ba ɗan ka hungo kaga su kama kusanci su wannan wani istilahi ne na su daban don haka akwai amma abin ya sha bamba sunan da suke kiran shi ba haka muke kira ba kuma mu ba umurce mu da mai koyi da su ba an umurce mu ne da mai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hasali ma ya mana bayani mafi soyuwan suna a wurin Allah shine Abdul Abdullah Abdurrahman ko Ahmad ko Muhammad Wannan su mafi soyuwan suna a wurin Allah tun daga abin da ya saura mu ka ga kowa ne wani suna musa ina fata mana fahimta to abin da muka karanta ne muna fata da wannan hanyoyin shiryawa da cikin wannan fitina Allah ka san su in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba za su shiri ba Allah ka kama su samu irin na adawa da samudawa ya Allah mata da suke sun gwiwa Allah ka sake su lafiya wanda ba su da aure a cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da jinin sa na gari yara da suke da shi matasa waɗanda su hankali suka bar hanyar da kuma Allah ka shirye su su hanye yan shara da yan shaye-shayen da Allah ka shirya mana su shirya hanye mata da su

cikin addini da rayuwa Allah ka mana maganin ta Allah ka shirya mana yara shirin addinin musulunci ya Allah ka ba mu yara masu tausayin mu